الشيطان الرجيم بسم الله kallona a daidai wannan lokaci ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau da nake magana yanzu muna ainihin wato a biyar ne ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara 2000 da ainihin wato a 21 a kafin mu fara karatu mutane za su ga unwanin karatun da kuma adireshinsa shi ne wato abin da ya shafi a daga cikin rudu da haince ha'inci da abdul ya samu kansa a ciki ɗalibansa suna ta ƙoƙarin yada cewa ana jin tsoro ba za a iya zama da shi ba saboda wasu malamai da suka fara wasu maganganu wanda na yi magana ɗazu a shafin sarki zaki na faɗa nake cewa idan da girmama harka ta ilimi da kuma daɗewa mutum yana yin abu ya kamata ya zamanto bisa ga ƙa'ida na wato abinda su malaman suke karantar da mutane fasalu ahalar fikir in kuntum la ta'alamu kafin mu shiga wannan babi na fasalu ahlal dhikr in kuntum la ta'lamun akwai mutanen da suka ba da sako ta hanyar a dan uwa Alhaji hamusu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri a shi kansa na farko akwai bayan Allah da ba su da lafiya za su tafi neman magani to muna roƙon Allah ta'ala ka ba su lafiya kamar network nan ba shi da ke cewa duba ga anya kuwa wala abu yana tafiya mm, kashe wannan mala'u mm, mm. a wannan mutanen da suka ba da sako ta hanyar alhaji hamusu su ya shigo ba tare da ainihin wato bata lokaci ba kamar kuna so kun musa ne ba kamar ne tobin nan yana da matsala ba saboda yanayin yadda yake tafiya a bisu kun da ku kalla lalle kan gaskiya na kamar yana kaman yana da matsala gaskiya ah, sai ka kashe wannan fa yana shigowa nan ba a ka buɗe mu wannan hasfodin na intin da haka mutane ta hannun alhaji hamusu sun ba da saƙunƙuna Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri da haka duk wanda ya san ya ba da saƙonsa ta hannun alhaji hamusu to saƙonsa ya zo hannunmu zuwa ga wannan asusu akwai bayan Allah da suke buƙatar ba su da lafiya wata tana fama da ciwon kafa za ta ji neman magani Allah ka ba ta lafiya wasu bayan Allah duka insha Allah zan ƙara bayani gobe ma a karatu dangane da abubuwan da aka aiko ta hannun shi alhaji hamusu akwai kuma mutanen da suna da bukatu da addu'o'i to muna roƙon Allah ta'ala Allah ya san bukatar kowa ta alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa ina so ne yanzu kai mai tambayar kama matar da kace da walsa da azumi da kuma shayarwa sai zamanto azumin yana bata wahala ba za ta iya yin azumi ba shayarwa kawai za ta yi ba sai ta yi azumin ba shi kuma ciyarwan gwargwadon abincin da zai ciyar da mutum ɗaya a kullum ana iya haɗawa lokaci ɗaya a ciyar gwargwadon adadin da ba a yi ba na azumi ana iya rarrabawa a ciyar kullum ya yi sai mace ce take da gida sai ta sa mahaifiyarta a ciki eh. sai mai ba mu wasu ba su zauna a gidan ginin ƙasar da ya yi na bulu to yanzu shi ne suke son kayanta to abin da suke tsoro kada mahaifiyarsu ke mata baki to abin da ban gane ba da ɗan uwan ya zo ya yi ginin bulo eh. ya rushe na ƙasa don mahaifiyarsu ta zauna ciki eh. yanzu so take ta tashi mahaifiyarta a gidan ne eh abin da take magana tana so saboda halin rayuwa eh to halin rayuwan ba mu sani ba a halin rayuwan dai a ya kamata kowa ya sani cewa inda take zaune ita mahaifiyar ba nata ba ne na ƴarta ne wadda ƴar kuma tana da gado sai idan mahaifiyar ta yi mai idan mahaifiyar ta rasu tun da asalin gurin ba nata ba ne kaga kada rikicin gado ya taso amma idan ita mai gurin ta rasu ta bar mahaifiyar yanzu kaga mahaifiyar tana da gadon ƴarta da ta bari a gurin so ba mu san menene suke so a yi ba a ta shi dan uwan ya zo ya karɓi guri ya mallaka na shi ne gida ne nata sai ta ce mahaifiyarta ta dawo gidan ta zauna eh sai ce mahaifiyarsa ba za ta zauna a ginin ƙasa ba bari ya gane inda za ta zauna ya gini na zamani in ya gina shi ne nuna nashi a gurin jinin ita mai gidan yawa ko mahaifiyarsa yawa wayewa mahaifiyarsa yawa ita take zaune a gurin ita ba ta da haƙƙi ta tashe ta don mahaifiyarta ce don in tana uwarta ba ta rufa mata asiri ma waye zai rufa mata asiri a duniya kaga babu shi shi kuma ya zo ya rikici don ya yi gini ai guri ba na shi ba ne in ba don alfarman mahaifiyar shi ba ai ba shi da haƙƙin da zai zo ya gini a gurin sau da haka ita kuma uwar kar ta shiga rigimar da ba nata ba yawa ta sanar da shi guri ba nata ba ne na yatta ne don miji ne watakila ya mutu ya bar mata gadon gidan tana da gadon ɗin ne idan yar ta riga ta mutuwa inda za ta mutu yanzu ita uwar ko duniya ta bari shi bai da ikon ya zo ya rikici ya ce yana da gado akan abin da aka bari sau da ita wannan uwar ta yi kokari kowa ta ja masa layi ya tsaya inda Allah ita ta ba da guri kuma ko da ta ba da guri ta zo ta samu akwai gini ba kan goba ne shi ya ga zai gyara gurin ita wata ta ba da guri ta ɗauko ta Allah ya saka mata shi da yi gini ya gyara gurin ta zauna Allah ya saka masa da alheri amma wannan bai ba shi dama kowace iri ba ya ji cewa yana da wani abu na damar cewa wajen kamar yana da wata alaƙa da shi ta zai iya mallaka shi don ya zo ya wannan gini wannan shi ne yawwa Allah ya sa dace to yanzu a jama'a za mu tafi kan karatu kai tsaye duk da watakila karatun ba zai tso ba ko ya tsawo amma abinda nake so in fara da shi shine su wayannan ɗalibai ɗan kogo sakamakon wasu malamai da aka samu wasu suna ganin cewa kada a yi zaman nan wannan kuma fahimtar su ce suka faɗa. Allah ya saka musu da alheri wasu kuma suna ganin eh ai zaman amma ga sharadi kuma dama mu abin da muka ce idan za a yi zama da Abdul Jabbar ai zama da shi ne amma aradi na tuhumar sa ake yi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kare kansa zai yi ba wai a zo a bashi dama ya faɗi maganganu ba Wataƙila i ɗibo wasu shubohin ya ƙara yaɗawa mutane a zan ba da misali guda ɗaya cikin misalai yanzu kowa ya san duk wanda ya kwana a najeriya ya tashi cewa hamza lawan ɗan shi'a ne amma ga abin da hamza lawan yake ainihin wato faɗa a kan abdul dangane da abin da ya faɗa cewa ruɗu ne kawai ya shiga ya zo ya gina wasu abubuwa a matsayin wahamomi yana tsammanin ilimi ne babu wanda zai ɗauke su ilimi sai mutumin da ya shiga cikin ainihin wato rudu shi zai ɗauki waɗannan matsalolin a matsayin yana tsammanin cewa ilimi ne bari mu tafi kansu mu ji abubuwan da shi ya ainihin wato faɗa bari mu tafi kansu mu ji abubuwan da shi ya faɗa wannan shi ne abubuwan da shi ya ainihin wato faɗa cikin maganganunsa na ɗauka na tura bidiyon nan a nan shi wani tura shi a nan ba shi a can na tura shi tura shi a nan ba shi ma bari mu gani تمسك بأذيال النبي محمد dan yanzu daga ‘yan kala kato sai wasu daga cikin ‘yan shi'a’ su ne za ka ga sun fito suna ta dafa ma ita wannan da'awar da yake yi baya sai sun ainihin wato kare ta barin gani na ganin ai ya kamata gani a nan gashi a bari mu ji abin da shi malam hamza lawan yake ainihin wato faɗa nan wani mutum eh, wanda yake shi bai san a cikin addinin musulunci bai san ko shi wani ne bane yana kokari ne yanzu ya kun ji malam hamdalwan yana ci abdul wani mutum ne wanda bai san ko wane ne shi a cikin addinin musulunci ba bai ma san me yake yi ba shi adda ya faɗa jiya ya ce ta fi gaskiya saba'in da biyar cikin ɗari gaskiya na hannunsu to su ne kuma yau aka samu wasu daga cikinsu wanda kuma su an yadda ba jahilai ba ne a shi'a ba gama garin mutane ba ne a shi'a amma suna cewa wani mutum ne da ya shiga rudu wani mu ci gaba da jin shi mala hamza lawan majini ka ko shi wane ne mutum ne wanda a wasu jawabai a cikin wasu jawabi wanda zai a baya sai na ce mutum zuwa ga istikrar bai kai ba har yanzu shi bai ba kuma shi ya mutum ne da yake so ya kai zuwa ga wani istikarar istikarar shine tabbatar da wasu abubuwa ta hanyar karatu da bincike bai san kuma ko shi wane ne ba bai san kuma ko shi ne ne ba bari mu ci gaba da da yake yi na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din shi ne yake yin karo yake cin karo yake yin tuntuɓe da wasu hadisai da wasu mabada da wasu mafahim da wasu usul da wasu kawai da wasu al da wasu nazariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su sai yana ƙoƙarin ya shata makan shi matsaya dangane da nan network nan ba shi da karfi yana tsayawa don yana kunna shi ne daga youtube daga nan kunna shi hmm? akan wannan asasin sai yana fada da wasu malaman bai kama ba imcin ba shi ka kashe wannan sannan imcin zai Abdul Jabbar wani mutum ne wanda yake shi bai san me yake yi ba cikin addinin musulunci bai san ko shi wani ne ba yana kokari ne yanzu ya gano ko shi wani ne mutum ne wanda a wasu jawabai a cikin wani jawabi wanda zai a baya na ce mutum ne wanda yake yana so ya kai zuwa ga istikrar bai kai ba har yanzu shi bai san ko shi a cikin na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din shi ne yake yin karo yake cin karo yake yin tuntuɓi da wasu hadisai da wasu mafada da wasu mafahim da wasu usul da wasu da wasu akwal da wasu nazariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su sai yana ƙoƙarin ya shata makan shi matsaya dangane da waɗannan. akan wannan asasin sai yana fada da wasu malaman sunna sannan tun da yake bi da malami kunje ya ce tun da yake bai da malami ba yana nufin cewa bai yi karatu a gaban baban shi ba wayannan matsalolin da ya ɗauko matsaloli ne da shi da kansa kawai ya ɗauko ya zo ya gina fahimtar su ba wai yana da wani malami ba ne da ya koyi waɗannan ilimukan a gabansa wanda ya zo ya gina wannan fahimtar ƙaramin misali da za a bayar hadisan da yake fassarawa ya ce bukhari da muslim sun ruwaito cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tambayar da za ka yi babansa ya karantar da littafin sahihu muslim kamar yadda bincike ya tabbatar da haka shin yadda yake fassara waɗannan hadisan da mahaifinsa izo haka yi ma hadisan fassara ko ko a'a shi ne da izo ya fahimci hadisan haka kaga ko shakka babu shi ya fahimci hadisan haka domin inda haka hadisan suke da mahaifinsa da ya zo ya kamata ya fassara hadisan haka wannan shi ne bari mu ci gaba da ainihin wato jin shi kamar masu nan ya ya rufe yana da bai kama ba ne a nan wannan hmm? na ga kawai waye yake da da sahaba ne wanne a waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a cikin littafai din sai ya zama shi a kan kan shi ne yake assasa makan shi martanoni da ta'alikoki a kansu saboda haka sheik abdul jabbar mutum ne wanda yake a cikin gayan rudu saboda dai da mai shiryatar da shi akan wayannan abubuwan da yake bi duka a cikin da'irar sunna kuma a rike sosai mafi yawa daga cikin abubuwan da Sheikh Abdul Jabbar yake faɗi wahamomi ne da suke bugowa daga cikin kwakwalwar shi da tunane-tunanen shi da sawale-sawalen shi su yake iskin yi akan asasin wa'annan wahamomin waɗanda wa'annan iskin baƙoƙin su ne jahilai suke ce mai ilimi wato duk abin da ya sawalo ya faɗi shi ne ilimi kuma mun na da tajariba kan irin waɗannan tajariba kan irin waɗannan mutanen da yawa kun ji abin da ya faɗa cewa wasu wahamomi ne da ya yi istinbadi ya fitar da hukunci daga kwakwalwarsa sai jahilai suke ɗauka cewa ilimi ne to wannan shine dalilin da wasu ke kallon yayin da matsalolin da gama garin mutane jahilai ke ɗaukar su a matsayin hujja kuma ba hujja ba ne shi yasa suke ganin ma bai kamata a tattauna ba wanda mu mun saba musu kuma a wannan ra'ayin mun faɗa mun ce musu a yadda suke karantar da mutane cewa fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun saka matsala jabar idan ka samu lokaci ka bibiye shi ka santa idan baka samu lokaci ka bibiye shi ma baka santa ba kai ma kamata ka zamanto cikin masu saurare ne ko ba da shawara wannan shi ne cikin misali ƙwaya ɗaya kawai da zan bayar yanzu cikin suratul ahzab za mu tafi irin waɗannan ayoyin suna nan a cikin alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ƙur'ani duk wanda izo ɗauki ƙur'ani ya musu wannan fassarar ya dingina wa annabin musulmi wannan ya san zagi ne kamar yadda na sha faɗa nake cewa akwai rashid hamami sannan akwai kuma zakariya buturus waɗannan kiristoci ne a misira akwai wanda suna masa raddi mutumin nan yana so ya kawo ilhadi a ƙasar hausa kiristocin da ake zaune tare da su wanda suke jin hausa abinda ba sa iya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yana so ya buɗe ƙofar da wani abin zai zamanto yana da sauƙi nan gaba wajen faɗarsa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa da sunan kuma yana ba annabi kariya a mu da maki bibiyan Abdul Jabbar mun sani in ba Allah ya ikonsa ba gwamnati dama ta shigo ta amfani da ƙarfinta ta ce sai an zauna to babu yadda za a yi abdul ya yadda a yi zama da shi ba zai taɓa yadda ba ba zai yadda ba a cikin suratul ahzab a farko za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi ka ji tsoron Allah wala na kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima za ku ga a al'adar bahaushe mafi yawanci in ya kalle sai ya ce ka ji tsoron Allah to yi wata tabargaza ne wata ba daidai ba shi yasa zai kalle ka ya ce ka jiwa ka ji tsoron Allah kuwa sai shi sa. wani in ka kalle shi ka ce wani ka ji tsoron Allah sai ka ga abin ya mai jinjirin jin to ne da ka ce in ji tsoron Allah amma kun ga Allah da ya tashi da wannan uslubin da ya fara da shi sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah wannan shine abu na farko a cikin suran nan a aya ta biyar Allah sai da ya faɗa cewa ud'uhum li aba'ihim kowa a kira shi da sunan babansa wa aka safa indallahi wannan ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suran nan suratul ahzab muna sanar da matsala ta zaid na harisa wanda akwai hadisi irin wannan cikin matsalar da zan kawo amma mutumin nan da yake zindiki ne mulhidi ne sai ya kiwa ƙur'ani wannan fassarar domin ya san in ya fassara ƙur'ani irin wannan fassarar duk musulmi za su gane sai ya tafi sewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi irin wannan fassarar muna sanar da matsalar Zainab bintu Jahash Zainab Jahash ita kaɗai ce mata wato ko dubi bin Harisa shi kaɗai ne sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Qur'ani ya ambaci sunansa a daidai lokacin da annabi ya rayu ya bar sahabbai sun fi mutum dubu ɗari amma babu wanda Qur'ani ya kira sunansa sai zai dube na harisa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wato cikin ƙaddarawarsa kafin ya aiko manzan Allah an yi rigingimu tsakanin sarkin garin su zaidu da wani gari ya kawo farmaki ya kashe na kashewa da ya kashe na kashewa ya kori na kura bayan da ya kashe na kashewa ya kori na kura ya kama na kamawa ya zo ya siyar da su a garin makka a matsayin fursunonin yaƙi da ya siyar da su a makka a matsayin fursunonin yaƙi kuɗe wannan magani wannan ɗumana ga yana da matsala daga bayan nan da ya siyar da su a matsayin fursunonin yaƙi sai ya zamanto cikin wanda ya siye zai ɗan uwan na na khadija ne sai ya zo ya bayar da shi ga na na khadija a matsayin kyauta ana cikin wannan yanayin har Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaidu ya taso ƙarƙashin kulawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto a makka kowa ya san zaidu yana amsa sunan zaidu bin muhammad ne ba zaidu bin harisa ba ana cikin wannan yanayin ne lokacin da zaidu ya isa aure annabi ya tashi ya je nemo masa aure da aka nemo zainab binta ja sai zamanto ‘yan uwanta ba sa so a kanta ne Allah ya saukar da wannan ayar cewa ma kana li mu'mini wala mu'minatin bai yiwa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci suka ce ga abin da suke so wani ya ce shi yana da zaɓin yi ko bari cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda ya sabawa Allah ya sabawa manzon Allah faqad dalla dalalan mubina wannan mutumin ya bace bata a fili wanda bai buƙatar fassara ko tafsiri ana cikin wannan aka zo aka yi aure zaidu yana samun matsala da matarsa zainab binti jihar don shi bawa ne yan tashi aka yi ita kuma ba shi ya ce ta Akali, kuma ga ta dangi a garin makka zai zo ya kawo manzon Allah ƙara ga matsalar da yake fuskanta da matarsa annabi ya ce masa kai haƙuri ka riƙe matarka Allah ya ce wa istaqulu lillazi ka tuna lokacin da kake faɗa ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa ni'ima, wa an amta alaihi kai ma kai masa ni'ima, wace ni'ima Allah ya yi ma zaidu, shi ne da zaidu ba musulmi ba ne sai Allah ya ƙaddara masa shigowa addinin musulunci. Wace ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ima zaidu shine da yana bawa sai aka yanta tashi sai ya dawo ya tashi daga ƙangi na bauta wanda wa'annan dukkan su ni'imomi ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yanayin da ake ciki na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ɗinnan ya faɗa cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim da aka yi wannan matsalar matsalar ta ƙare shine Allah ya ce wa ittaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya yi masa ni'ima wa amta alayhi kai ma kai ainihin wato yi masa ni'ima shine kana ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wattaqillaha kuma ka ji tsoron Allah wa tukfi fi nafsika ma Allahu kana ɓoye abin da yake a ranka Allah sai ya bayyana da shi to shine na faɗa a ɗazu nake cewa yanzu wannan ayar ba dan a ƙur'ani take ba wallahi tallahi da hadisi ne da Abu Jabbar sai ya zo wannan wa tukfi fi nafsika ma Allahu sai ya ce an jingina wa ko dai annabi san munafunci ko an jingina wa annabi cewa yana son wata mata kuma kaga ba haka bane duk wanda yanzu ya zo ɗauki wannan ayar ya mata wannan fassarar ya ce wa tukfi fi nufsika mallahu mubdihi ya jingina wa annabi ya ce annabi yana boye munafunci ko yana ɓoye san matar wani a zuciyarsa ka san ƙarya yake ba ƙur'anin bane haka Shi ne ya fassara ƙur'anin haka don yana so ya faɗa wa annabi bakan magana wa takshan nas Allah maɗaukacin sarki ya ce kana jin nauyin mutane wallahu a haƙo an tafsha Allah kuma shi ya fi tantanta ka ji tsoronsa. sa ma ƙada zaidun a wataran wannan shi ne dalilin kiran sunan zaidu lokacin da zaidu ibiya bukata na ana so isa saki zainab bintu jahash kaga inda hadisi ne wataran nan wata mugu fasara za su ne Allah sai ya ce zawwajina ka sai maka auren maka da ita likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ajiyahim idza qadaw minhunna watara fa kana llahi maf'ula al'amarin Allah abin aikatawa ne to yanzu nan wajen yaro ya taso a ka ya girma farko yana amsa sunan wane dan wane kai ka je ka nemo masa aure da kanka sannan yanzu a ce maka ya saki matar kai ka aure ta irin wannan fassarar shi ya ɗauki hadisin safiya ya fassara ya ce an jingina wa annabi kwatan mata da tare to idan sun isa tsima ƙur'ani wannan fassarar mana to wannan duk wanda ya zo nan wajen ya ce zauwaji ka da Allah ya ce mu muka auren maka ita sai ka ce annabi ya kwace matar wani gashi nan ya aure ta ko sadaki babu duk wanda ya zo fassara ƙur'ani imu ƙur'ani wannan fassara zindiki ne mulhidi ne bakan magana yake so ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na rantse muku da Allah wanda ba wanda ya cancanta da bauta sai shi wallahi ba dan qur'ani bane wannan da a hadisin annabi wannan yazo wallahi mutanen da yanzu sun yi hub sun ma hadisin nan wannan fasara sun jingina wa annabi abinda suke so su jingina masa to shi ne Allah ya ci gaba da magana yace ma kana alan nabi min harajin ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له شين ليس على النبي من حرج aw gadaratin fi ma ahallallahu lahu wa amara bihi annabi bai da takura ko kunci cikin abin da Allah ya farlanta masa min ziwaji zainab mutallaka na ainihin wato ainihin zainab binta jahsh wacce aka sake ta da zaid bin harisa wa hada hukmullahi fil anbiya'i qablahu faqad abaha lahum az zaujatuwar sarari wannan hukuncin Allah ne da annabawan Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya zamanto annabi dawo da wasunsa daga cikin annabawa suke da mata da yawa da haka shi yasa ce, sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura shine wa ma yuqaddiru Allahu ta'ala fa innahu sayqa ula mahala abinda Allah ya kaddara sai ya auku babu makawa wala radda lahu ba kuma wanda isa ya tura abin da Allah ya kaddara malamai suka ce wa fi hadhihi al-aya raddun alal yahudi a cikin wannan ayar akwai mai da martani ga yahudu allazina abu rasul ala rasulillahi kasarata azwajihi wanda suka aibanta annabi cewa yana da yawan mata ya kamata su sani in dai dan wannan ne suke ganin wani sai sun yi daidai da kafare wajen zagin annabi da suke yi to ya kamata su sani hatta ƙur'ani mutanen nan suna ɗauka ba hadisan annabi ba su gaji annabi da shi wanda wannan yana daga ciki da haka wancan abin da Allah ya ce fil ladina khalaw min qablu shine khalaw min qablu madaw min qablika min al anbiya'i da haka qadaran maqdura wato a abin da Allah subhanahu wata'ala yake kaddarawa to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani yana ainihin wato cewa a allazina yuballiguna risalatillahi su annabawan da Allah ya baka labari cewa kafin kai suna da mata da yawa suna isar da manzancin Allah wa yakshawnahu suna jin tsoron Allah wala yakshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba wa kafa billahi hasiba shine yasifu Allah ta'ala al ila kiram Allah yana siffanta annabawa masu karanci allazina khalaw min qabli muhammadin wanda suka wuce kafin annabi muhammad cewa su waɗannan annaban ainihin wato Allah ya musu izini kanu ya ƙumu na bi ibilagin risalati rabbihim sun tsayi wajen isar da manzancin Allah ila man arsalahum Allah ilayhim zuwa ga wanda Allah ya aika su wala yataraddaduna fi zalika ma ama kana al-hukm alladhi yuriduna tabligahu saqilan ala nufusi ba sa kai komo diyar da hukuncin Allah ya nauyi akan su wajen zartar da shi wa yakafuna Allah fi tarkihim tabligar risalati suna wato jin tsoron Allah wajen barin isar da manzancin Allah shine wala yakafuna ahadan siwahu wa kafa billahi hasiban shine wa kafa billahi mu'inan وناصرا وحافظا Ibadi wa ومحاسبا عليها Allah ya isa ya zamanto mai taimako mai tsare aikin da bayi suke kuma yin hisabi ainihin wato a kan shi shine wa kafa billahi hasiba lokacin da aka yi wannan abun matsala ta faru a garin makka ya koma hadisul yau banda wannan matsala ba abin da ake tattaunawa kowa zai zo yana cewa yanzu a ce wai muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya rasa wanda zai kashi ma aure ya aure matarsa sai ɗansa zainab binta jahsh kaga in wani yanzu zai na faɗa wannan maganan ya ce annabi ya yi ƙwaci ya kashe matar auren wani ya aure ta to wannan maganan arna ce yake kwaikwaya yake faɗawa annabi ta tuhuma wannan shine abin da ya faru to da wannan matsalar ta yi ta kai komo sai Allah ya ce ma kana muhammadu ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi annabi muhammad ba baban kowa bane a cikin ku shi manzon Allah ne wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima to wannan shine laka sakon da muke faɗa musu ko muke faɗa wa al'umma ya ɗauki hadisa hadisin safiya wanda baiwa ce an kama ta a wajen yaƙi annabi ya ‘yanta ta ya ce ‘yanta ta shi ne sadakin aure tsakanin shi da ita bayan an ba wani ita sai annabi ya karɓa ya ce ya ‘yanta ta sannan ya aure ta sai abu gabar ya zo ya fassara ya ce an jingina wa annabi fyaɗe iya zubin billahi da kuma ƙwaci to muna faɗa musu ga matar zaidu bin alisa zainab bin tujash wanda daga baya ta zama tana daga cikin ummahatul mu'minina Allah maɗaukacin sarki ne da kansa tana aure da zaidu aka ce zaidu ya sake ta bayan da aka sake ta Allah da kansa ya ce zawajina ka ha mu ne muka ɗaura maka aure da ita duk wanda ya zo fassara ƙur'ani a nan gurin ya ce annabi ya yi ƙwatan mata ko ya jingina wa annabi fyaɗe wannan maganar ridda ne fita daga addinin musulunci ne kuma ba fahimtar ƙur'ani ba kenan kuma ba abin da ƙur'ani yake faɗa ba kenan irin wannan fassarar ta gatari ita ce fassarar da yake ba ainihin wato alƙur'ani in ko sun ce ba haka ba to muna jiran su za mu ji me za ka faɗa da haka idan muka tafi matsala ta gaba za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a gaba a can cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a aya ta hamsin daidai lokacin da Allah ya ce wa annabi la yahillu laka nisa'u min ba'du wa ya ayyuha a inna ahlalna laka azwajaka allati ujura ujurahunna har zuwa ƙarshen abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sai ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsu halin nabi in arada nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'min mace mumina idan ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi idan annabi yana so ya aure ta Allah ya ce mun halitta maka wannan kai kaɗai banda rabuwar mutane ashe annabi da nassin ƙur'ani duk matar da ya kalla ya ce yana son ta zai aure ta ko babu sadaki in ta yadda aure ya ɗauru ba wanda ya sai jingina wa annabi cewa wai sanda ya auren ina shaidu da suka tabbatar da cewa an yi aure tsakanin kai da ita da shi wannan yana nuna wanda yake wannan maganan bai ma san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaqulu Allah ta'ala lir rasul Allah subhanahu wa yana yana faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama ahalla Allah li rasulihi at-tamattu bil mar'ati al-mu'mina kaman yadda Allah ya halatta wa annabi jin daɗi da mace mu'mina allati wato ta abu nafsa halin wacce za ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi ba da niyyar ta lalata ba ta aure amma sai je ɗauko hadisi ta aridu alaihi nafsaha sai fassara tana wa annabi kwarkwata inna li ilaika haja ya fassara cewa wai kana bukata ta yi zina da ni wannan mutumin fa haka i faɗa to shine har yanzu cikin maganar da muka yi musu muka ce muku ai ga ƙur'ani ya faɗa da ƙur'ani ya faɗi irin wannan ko abin da ya fi na hadisi menene dalilin da isa ba ku zo kun yi ƙur'ani wannan fassara ta gatari ba idan ƙur'ani ba ku yi masa wannan fassara ta gatari ba idan ba so ake yi sai an zubar da mutuncin malaman hadisi a yi musu ƙaji a yi musu ƙarya ma menene dalilin da yasa Abdul Jabari ya tafi ya fassara hadisin Annabi haka menene dalili bari mu ji me yake faɗa a nan wajen wannan ina faɗa ka babban bangon da ba mu da sama da shi yake ga wannan magana kuma wannan magana wato kasuran ta kama akwai imani a cikin zuciya masa ka suwanta irin wannan lafazin ka gaya wa annabi muhammadu haka shi ke wannan bala maji ku sai abu na ƙarshe abu na ƙarshe shi ne shi ma abin da ya faɗa ɗan dai a kan wata mata ta zo gun don Allah ta kara ta ta alayhi na ta ko ta takrizu alayhi na ta zo tana mata farfa shi ne kusa da kai ko shi ne kusa da kasa ko in mun wata tare yake na ɗari tara da tasa'in in wata tare namiji a ce ne kyarkyara ko kun ya fassara cewa ta arido alaihi nassaha ta bujuro da kanta ga annabi sai fassara shi da ma'anan kwarkwasa to wannan hadisin da yake so ya kafa hujja da shi bai kai fitowa fili ba irin yadda ayar qur'ani ta fito fili dan qur'ani cewa wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi mace mumina in ta ɗauki kanta ga annabi ta bayar in arada annabi an Ha idan annabi yana so ya aure zai iya aurenta ko babu sadaki Allah ya ce wannan khalisatan laka min dunil mu'minina kai kaɗai muka yi wannan banda ragowar masu imani insha Allah zan binciko abin nan na ga wannan Rashid Hamami zan zo zan kunna za ku ji inda yake zagin annabi da wannan ayar Qur'ani ba da hadisi ba sai mu ji me zai faɗa akan ayar Qur'ani bari mu ji فمثل بالشيء قالت يا biya الله لك بهذا كيف ta? wanda na ce za a ce dubu dubu shida da saba'in da biyu karashin yana can ma'ana bayan hadisi ɗari tara da hamsin da biyu ake amfani ta zo da tani da kwalkwata amma ba amfani sai dai an faɗi ya kun gani hadisin ya zo da maganan cewa matan nan ta zo cewa ta inna li ilaika haja ya rasu na zo wajenka ne akwai buƙatar da ta kawo ne sai mutumin nan da ita zindiki ne sai ya fassara wani ɗan dawo da shi baya ka je da ya bayan hadisin ɗari tara da hamsin da biyu ake amfani ta zo da tani da tabbata amma ba amfana sai dai an faɗi ɗan ana sace wani sa ƙarashin yana ci. Kana tarasu da alaƙa biya da kana da buƙatar wanda na ce ya tsaki duhar shi. kaga fassarar ba ma haka yake ba ka gani wannan matar da ta zo cewa ta yi alaka bi haja da ta zo cewa ta ya rasulullah kana da buƙatar ka aure ni abinda take kenan ba shi sai fassara alaka bi haja wai kana da buƙatar kai zina da Don dan Allah wace mace ce za ta yi tsaurin idan da za ta zo gaban manzan Allah ta faɗa mai wannan magana waye wani mace da saba'in da biyu karashin yana ci ma'ana bayan hadisi ɗari tara da hamsin da biyu a ji ta zo da ta yi da kwalkwata amma ba a faɗa sai dai an faɗi ya ana sace wa wasu sau a tawo wasu a kun kunya kun kunya wanda mace ba ta da kunya sai ce ba za a san haƙi ki shawarar nan da ta fi kiba da amsa duba ɗari tara da hamsin da biyu in kana sa ka ga amsar ƙarara ce kuma musulun dubu biyu da ɗari da shirin da shida ya musulun na inna ilai ka hada ina sha'awarka فقال يا أم فلان انظري أي فتكك شئت حتى أقضي لك حاجتك أم فلان فأم سليم سكينة to wannan yana daga cikin fassara da muka yi ta cewa ta gatari akwai yan ƙala ƙato da wasu daga cikin yan shi'a da suka zo suka yi maganganu kwanan nan wanda ya kamata in ɗauki maganganun su ɗaya bayan ɗaya in warware su in kuma ba su amsa yawwa daga munafikin ɗan ɗariƙar tijjaniya sai munafikin ɗan ƙadiriya sai ‘yan ƙala ƙato don ina samun labari a wanda za ka gansu suna ɗauke da rigar tijjaniya abin da ya bayyana ga mutane wasu suna ɗauke da rigar ƙadiriya abin da ya bayyana ga mutane amma za baɗininsu daga taƙiya sai munafunci ƙarya suke suna ɗauke da gubar shi'a ne in lokaci ya yi na yi tari kuma kaji yauwa na yi tari kuma kaji in lokaci ya ta da wannan hadisi da matan nan ta zo ta ce za a asmar atun ilin nabi ta aridu alaihi nafsa a ƙalar ya rasul hallaka bi haja kana da buƙatar hallaka hajjacin bi ai shi ne maka ce idan wannan mace ta zo ta ce kana da buƙata ta ai bai kai fitowan ayin ƙur'ani karara ba da Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan matta mu'mina in wahabat nasu halin nabi idan ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi da ɗaukar kai a bayar mace ta ce na bada da kai na gare ka da kuma kana da bukata ta ka aure ni wanne ne yafi fitowa fili kaga maganar da za a dingina kalma mara kyau ne to a ce mace ta ce na ba da kai na gare ka ga baki ɗaya ya fi a bashi muguwar ma'ana sama da ta zo ta ce kana da bukata ta ka aure ni to shi kuma qur'ani da ya tashi sai ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastankiha khalisatan laka min dunin duk wanda ya zo ya ja wannan ayat ta qur'ani ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha idan ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi in annabi yana so ya abu mara kyau da ita wallahi ba ƙur'ani ba ne izagi annabi shi ya faɗa wa annabi bakan magana in kuma ya ce ƙur'ani ne ya zagi annabi sai mu zo gashi nan ga mu to shi yasa nan wajen idan haka ne kuwa su fara tuhumar ƙur'ani kafin su je su tuhumci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin abin da alkur'ani ya faɗa a suratul ahzab kafin ya kai ƙarshe za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayar shine kama ahallallahu li rasulihi at-tamattu bil mar'ati al-mu'mina allati tahabu nafsaha lahu falahu an yatazawwajaha bila mahrin in arada zalika annabi yana da iko ya aure mace in ta zo ta ce rasulullah ka aure ko ba sadaki da haka wa fi hadhihi al-aya ibahatun khassatun bir rasul min dunil mu'minina a cikin wannan ayar akwai halattawa ki bantacce ga annabi falau wahabat mar'atu nafsaha li rajulin lawajaba alayhi ma huwa misliha amma wani mutum wanda ba annaba ma bai yiwa mace ta kalle shi ta ce tana bayar da ainihin wato sadaki ko ya aure ta babu sadaki ولكن الرسول لم يتزوج واحدة ممن وهب أنفسهن له ذاك من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم إن با زينب بنت ونن سفينة با لأن تعتقما تارد الله يا باش داما أما من ذن الله صلى الله عليه وسلم بعينهم وتوبوئي ونن أوبر با أما الله يا حالتا والنبي هكا sannan a cikin ayar a gaba abinda Allah ya ce wa annabi turji man tasha'u minhunna wa tu'yi ilayka man tasha'u shine wala junaha alayka wala haraj fi an tatruka alqasma ko alisma lahunna annabi ya daina rabon kwana ga matan fa taqaddam man shi'ita wa tu'akhkhir man shi'ita wa tudadi'u man shi'ita wa tatruku man shi'ita shine wannan ka'idar kaga wani annabi wanda ba shi ba in ya aje mata sama da biyu uku hudu ya ce ya zaɓi ka. inda ya ga dama ya kwana zalunci ne to wannan ayar ma akwai waɗanda suka ɗauko ta suka zaji annaba da ita suka ce gashi nan ya hana al'umma shi auren mata sama da hudu shi ya aura ya wajabta ma al'umma shi kowa ya raba kwanan shi ya ƙi ya ƙi raban kwanan in ba su sani ba so saboda haka wanda duk yake ganin zai gyara hadisan annabi dan kafare na tuhumar annabi da wani abu to ya fara gyara ƙur'ani dan suna da tuhuma ga annaba a ƙur'anin ma kafin hadisi yanzu duk ayoyin jihadi kafare suna da cewa a kansu ganin suke ƙur'anin da ya zo da maganin ayoyin jihadi shi ya koyar da ta'addanci a ciki wannan kenan aka haka na so karatun ya tsawo yau a eh, an kusan kai awa ɗaya ko magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita wannan mutumin makaryaci ne maha'inci ne za mu rufe da maganganun sa da yayi da maganar shi ganduji da magana ta farko da ya faɗa ni da na fi sha'awar rubutu yanzu na sa a daren jiya to duk sun ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci ba kikin ina ga shawara ya ji ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake mu kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafin cewa sun na gwamnati sun san zalunta ta ake kuma bisa ƙa'ida ake min abubuwan da ake wannan kama daga ta filin karatu na taro na na fatima da sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙina da al'umma da lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na. to cewa wani yake sai ji amsar wannan tambayar ya je ya nemi wancan program don magana da yayin gwamnati shi ya tattaɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan kuma da bakin zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake mun ba bisa haƙi ba. Kama gwamnati to kun ji maganar da ya faɗa. gwamnati ta ta tabbatar da cewa zalunci ake masa sannan ita kanta gwamnatin ta zalunce shi. Amma ya excellency ka ji kalaman shek abu dangane da matakin da ka ne za ka ci babu shakka na ji lafazin sheik abdul akan mataki da gwamnati ta kuma ina tabbatar muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa alal misali da ya bada cewa wai kwamishinan ilimi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta to ƙarya yake kuma shi ilimi bai ce an zalunce shi ba kuma shi ilimi ya faɗi tarihin wannan fili kuma ya faɗi gwamnati tun da ta kafin wannan gwamnati an kwace wannan fili to kun ji yadda shi mai girma gandu ya ta shi tas ya ce karya yake wannan mutumin da waƙi'a ta faru daga alhamis juma'a asabar sai da ya karya in banda mutane na da toshewar basira ta yaya za a yi abinda kuma ya faɗa maka a littafi ka aminta da shi cewa haka abin ne bari mu ji haɗin da shi ya masa saboda haka gwamnati ta yanzu dama ta tarar da wannan fili kwatacce ne yana hannun gwamnati gwamnati ta gina makaranta saboda al'umma su sa 'ya'yansu a makaranta ko makarantar nan ma makarantar mata kuma ta koyon addinin musulunci to kaji yadda wannan magana take amma ya je yana cewa wai kwamishinan ilimi ya ce wai an zalunce shi muna so ya sawo mana wannan lafazi da kwamishina yake cewa an zalunce shi in ba karya yake yi ba na ɗaya kenan na biyu kun wannan shine abin da aka kalubalance su aka ce su kawo maganar malamin su da ya da ya ce a je a duba menene a je a saurari jawabin kwamishinan ilimi ya tabbatar da gwamnati ma zaluntar ta take an ce ya kawo lafazin inda ya faɗa ba za su iya kawa ba to wannan tafiyar shafin da yake jin tsoro a zo a zauna maganganu da ya faɗa ya ce ma Bukhari ya ruwaito cin mutuncin annabi da Muslim da sauran malamai akwai lafuzan da ya amfani da su duk da aka zo aka ce ya kawo su to fa ta riga ta jawo ba wannan kuma abin shine abin da yake bala'in jin tsoro shine babban tashin hankalinsu haka mutane su jira su yi haƙuri zama kan tabbas da izinin Allah za a zauna kuma bai jabar inda da gaske yake muƙabala yake so a yi da munazara tintina ake neman sa ai munazara da shi masu aika masa takarda sun aika masu aika rubutu sun aika masu aika saƙo na audio sun aika amma tuka duk bai yadda a yi zama ba da haka insha Allah mutane su dan ƙara yin haƙuri wannan abu yana nan za a yi kuma za a gito da shi ne amma aradin amma adadin cewa ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kare kansa zai don wallahi ni ko shakka ba na yi kamar yadda mala idris abdulaziz ya faɗa daga bauchi ban gama yadda za a yi a zo zama da abdul ma waye iya waye kare kansa akan maganganun da ya faɗa wallahi ban gani ba yawa sai dai kan an yi rashin sa'a an ji an zauna da waɗanda ba su ya kamata su wakilta wajen zaman ba shi kenan ko maganar da yake faɗa ko mutanen shi ke faɗa wai ai ya kamata a san me za a zauna a shi bai san maganganun da ya ma shi bai san abin da ya rubuta ma akan maganganun da ya da abin da ya rubuta akan shi za a zauna kuma dama in dai al'alimu al'allamatu ne alfakamatu a ya kamata ya zamanto a shirye ki duk abin da ya faɗa a yi masa adalci ya kara kayan wannan shine na wadaka yawal furqani yawmal taqal jama'ani tana nan da izinin Allah za ta zo mutane su ƙara haƙuri haka insha Allah ma da izinin Allah gobe alhamis ko gobe insha Allah mun yi tafsiri mun gama za mu dawo karatu na littafi kamar yadda muka saba mu dora inda muka ci gaba wanda muka tsaya za mu ci gaba da izinin Allah wa bi hadar qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh